ina fatan an yi sallah lafiya to Allah ya karbi ibadunmu Allah kuma ya maimaita mana mun zo ne mu gaishe ku yi muku barka da sallah tare da fatan alkhairi kuma muna jin duk abin da ke faruwa a jihar Kaduna alhamdulillahi a koda wani lokaci ana samun ci gaba na al'amura duk da a koda wani lokaci din kuma ana samun 'yan korafe-korafe da kuma 'yan matsaloli dai wanda ba a rasawa to amma kuma alhamdulillah bana ma mun ji an yi na abinci amma kuma an duba ishu din kuma insha Allahu yanda aka dan samu sauki a yanzu din nan muna fatan baɗi ya fi haka saukin kuma in Allah ya yarda za a yi ta gyara a yi ta gyara har Allah ya sa a cimma nasara ina fatan za mu ci gaba da juriya mu ci gaba da ibada ka a gaji a ci gaba da zuwa da wafi muna ma kawunan mu addu'o'i muna ma zuri'a muna ma jiha muna ma ƙasar mu baki ɗaya sanin kowa ne cewa mun san halin da muke ciki ba wanda bai san lalurorin mu ba to amma alhamdulillah yadda muka fara samun zaman lafiya a jihar Kaduna to ina fatan kuma ni na san addu'o'i ne kowa ma ya sani da taimakon addu'a Allah ya taimake mu muka samu wannan zaman lafiya to in muka ci gaba insha Allah zaman lafiyan da muka samu zai fi haka za mu samu kwanciyar hankali kuma za mu samu ci gaba a jihar mu in Allah ya yarda da ƙasar mu baki ɗaya saboda haka ina roƙon mu ci gaba da addu'a ina kuma son in gabatar muku da goron sallah daga mai girma gwamna ya ba da goron sallah ga duk maharcin jihar kaduna na riyal hamsin hamsin kuma za a ba ku saboda haka a yi mushi addu'a kuma ya ce isar da sakon gaisuwa gare ku yana muku fata alkhairi kuma yana roƙon allah ya karbi ibadu ga baki ɗaya Allah ya sada mu da alkhairi Allah ya kuma mai da mu gidaje mu lafiya Allah ya karba mana kuma ladabi da juriya da kuke nunawa a halin gaskiya na ji daɗi matuƙa da aka gaya mana abin da ake ciki a wannan ashe mu gaskiya na ji daɗi tun da dai kowa gidan shi ya sani ni kam na jihar Kaduna ni alfahari da ku sosai gaskiya na ji daɗi kuma abubuwan da ake yi to a ci gaba Allah ya saka muku da alfahari kuma Allah ya ƙara maimaita mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh